Allah madaukakin sarki ya ce wato daga nan saman duniya ka tafi wato sama ka je sama ta ɗaya tafi shekara ɗari biyar daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafi shekara ɗari biyar daga sama ta uku zuwa sama ta hudu tafiya shekara ɗari biyar da sama ta biyar zuwa sama ta shida tafiya shekara ɗari biyar da sama ta shida zuwa tafiya sama ta bakwai tafiya shekara ɗari biyar in gada za ka samu shekara dubu uku da ɗari biyar ko ba gaba ne to daga sama ta bakwai zuwa sidratul muntaha shi ma kamar yadda aka fara daga sama din nan haka ga sidratul muntaha ka je sai ka je walbaril masjur sai ka je shi ma kwatankwacin wannan tafiyan da kai daga ƙasa zuwa sama ne daga baril masjur sai ka je wa ya hamilu arshe rabbika fawqahum yawma izin samaniya wanda suke ɗauke da fila na al'arshin ubangiji su mala'iku ne guda takwas suna rike da fila Nan ubangiji kuma a kogin yana saman yana saman saman duniya ne fa yana saman saman duniya a sama sama ta bakwai sidatul muntaha shine baharul masjud din a wurin yake ai shi yasa iblis ya ce to tunda Allah yana da al'arshin shi akan ruwa sai iblis ya ce to ni ma tunda haka ne ni ma zan yi al'arshi na akan teku sai je al'arshin sa ma'ana sai je ya palace din shi akan teku shi yasa turawa suke bincike suke ganin wato palace din iblis yana bermuda triangle haka waɗansu suka ce duk da dai abin da ya faru zamanin annabi suleiman dan dauda an tambaye wani aljanni baya zuwa assembly an tambaye ifritu min aljinni ifritu min aljinni ya zo ya gama annabi suleimana ya ce annabi suleimana mu ka samu mu kula da aljannu mu shugabancin aljannu kuma ni na daga cikin manyan aljannu amma akwai wani aljanni baya zuwa da wuri kullum in an zo an taru da safe za a faɗa ayyuka za mu raba ayyuka to aljannin baya zuwa sai zo very late sai ya to amma sulaimana ka annabi sulaimana ka kira shi ka tambaye shi aka kira aljanni sai ga aljanni ya zo sai sulaimana ya ce to kai ina ka je ina kake zuwa baka in baka gaya mana ba za mu hukunta ka yana zazzara ido